To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu jama'a masu saurari ma kan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. Alhamdulillah muna tare da Shak Ahmad Imam Bauchi wanda bima na kwanakin baya da bidiyo na alkali ya fito uh, na farko aka zo aka yi munna yana ciki wayanda muka yi munna tare. sa'an nan kuma bidiyo na biyu da ya fito na janye wasu kalamu da shi alkali bai yi mana specific abin da yake nufi ba kowa ya zata ya janye duk abin da ya faɗa akan ya yanar sallallahu sallam. muka fito muka masa ca rai ya ɓaci to kaga adalci ne in kuma ya fito kamar kan da malam ya fito zai karatu a nan sako ya isa gare aka yi karatu aka ce a'a dole ya yi hakuri lalle ya kamata ya fito ya zo ya specific lokacin mu ba mu tare da malam saboda mu hankalinmu yana kan a'a tun da ya ce ya jin yana kai yayan da abin da sallallahu ya faɗa ai <coughs> wasu daga cikinsu <coughs> suna magana ai abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kenan wala Allah ba su yi masa fassaran daidai ba shi sa muna mu shi muka yi masa kuɗin goro to amma da malam ya karatu da rarrashi da bi mana kawo misalai hujjoji na Kur'ani da hadisi da wasu ababa alhamdulillahi aka samu akasari na uku wanda kuma alkali ya zo ya yi bayanin abin da yake nufi tare da taimako kuma na malam musa yusuf asadu sunna to kaga adalci ne tunda an zo an yi to ya kamata malam kuma ya zo ya sake karatu ya nuna ainihin abin da malam ya ce yake da shi zai faɗa a wannan lokaci amma shi alkali ya fito kuma alkali ya fito to alhamdulillahi jama'a ba da dogon zance ba za mu bar malam mu ji kuma akwai bidiyon farko akwai na biyu akwai kuma na ƙarshe wanda muke tare da shi a nan assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh shek sannun mai iwara haka sannu ka dai sannu ka dai shak eh to alhamdulillah kafin ka samu waɗannan clips din ɗaya bayan ɗaya Abinda nake so dama in faɗa a takaici kafin zuwa ga waɗannan clips din lallai alhamdulillah alhamdulillah na maimaita alhamdulillah har so uku ah, lallai malam alƙadi farko lokacin da ya fara bijiro da wannan batu na iyayen manzan Allah sallallahu alaihi wa yayi batutuwa wanda kowa ya gamsu da yadda ya yi wannan batun kuma ya ji daɗi ya faranta wa dukkan wani masoyin manzan Allah rai ya faranta wa dukkan wanda yake kishin manzan Allah rai a lokacin da ya tabbatar da cewa iyayen annabi sallallahu alaihi wa yan aljanna ne sannan ya ja ayar da Allah madaukakin sarki yake cewa wa walidin wa ma walada ana nufin mahaifan annabi sallallahu alaihi wa sallama da oh, oh, oh, ya yi batu kan duk wanda ya ce iyayen duk wanda iyayen annabi sallallahu alaihi wa sallama suna wuta to ubansa ne ke wuta wannan su ne abubuwa da ya bijirar da su a farkon zantukarsa a inda ya faranta wa dukkan wani mai kishin manzan Allah dukkan masoyin manzan Allah ya faranta masa rai kuma dama duk wanda zai yi kishin manzan Allah kan dama abun da ya kamata ya ji a ransa idan an taba annabi in an cutar da annabi to ya ji hankalinsa ya tashi saboda dukkan wanda ya taba iyayen annabi wannan yana daga cikin gaba-gaba wajen cutar da manzan Allah. to alhamdulillah wannan bawan Allah ya yi jarunta ya fito ya faɗi haƙiƙa ne cewa iyayen annabi ɗan aljanna ne kuma duk wanda ya ce ba ɗan aljanna ba ya ce ɗan wuta ne to ubansa ne alhamdulillah ai na sani a lokacin da shi kansa alƙadi ya yi wannan sarki zaki na tabbata ya faɗa ne saboda ya ji waɗansu suna cewa ‘yan wutan ne, shi ya ma hakan ya ɓata masa rai, ya ji takaici hmm. sai ya faɗi wannan kalmar saboda kishinsa ga annabi, saboda sonsa ga annabi, ya sa har ya ce to ubansa ma yana wuta. Hmm. To ai kaga wannan kalmar ba wata kalma ba ce wanda za a ce ma ya kai ma alƙadi ya janye a kanta tun a wannan lokacin. Kuma kalma ce wanda idan akwai wanda yake sama da ita ma idan ya faɗe ta wallahi ba zai janye ba in akwai wanda ya fita to ba zai janye ba tunda za a kalli wanda aka cutar ɗin fa fiyayyen halitta ne annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to alhamdulillah sarki zaki ina so mu ji maganarsa ta farko in yi comment a kanta sai mu zo magana ta tsakiya sannan mu zo maganarsa ta ƙarshe kawai malami dan ai maka kabbara eh ai wannan magana sai an faɗe ta iyayen annabi suna wuta ubanka ma yana wuta amma iyayen manzon Allah wallahi ba sa wuta kuma wallahi tallahi da iyayen manzon Allah suna wuta da Allah bai rantse da su ba me Allah subhanahu wataala ya ce Allah ya ce la uqsimu bi hadha al-balad ba sai na rantse da wannan garin na Makka ba na'am wa anta hillun bi hadha baladi alali kai ne sauka ne a wannan gari wa walidun wa walidun da iyaye da abin da suka haifa iyayen annabi Muhammad sallallahu um, sarki zaki wato abin da nake so duniya su fahimta ƙarƙashin waɗannan a batutuwa da shi alkadi ya sake su bangare biyu in duka ni ban ga kuskurensa ba saboda haka ni a wajena ma ban ga wani abun da za a ce ya janye a cikinsa ba na farko batun da ya cewa duk wanda ya ce iyayen annabi yan wuta ne to ubansa ne yake wuta wannan maganar gaskiya ne kuma haka take har abada a haka take a wurina kuma wannan maganar in akwai abun da ya fita ma idan ya bai yi kuskure ba saboda zai dubi me dalilin da ya sa ya yi wannan ɗin ai kalmar da wani zai sake akan iyayen annabi ta fi nauyi akan kalmar da za a sake akan iyayen kowane irin mutum a duniyan nan kamar yadda na faɗa sarki zaki yawa kamar yadda na faɗa tun kwanaki nake cewa yadda annabi sallallahu alaihi wa wa sallama ya fi kowane mutum haka iyayen annabi suka fi kowane iyaye haka ƴaƴan annabi suka fi kowane ƴaƴa haka garin annabi ya fi kowane gari haka ake auna manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama to saboda haka anan alkadi baka yi kuskure ba wannan din ma baka yi kuskure ba sannan na biyu wa walidin wa ma walada kamar yadda na faɗa a wancan sati sai nake cewa ai aya ce wanda akwai ihtimali a kanta idan an ce ihtimali da aka zo cikin ayar babu cewa wa walidin wa ma walada na nufin annabi adam da zuriyarsa bai furta haka karara ba kamar yadda bai furta karara wato al'umman annabi muhammadu da annabi muhammadu ba kamar yadda bai furta karara cewa iyayen annabi da kuma annabi Muhammadu ba. To idan aka yi ihtimalinta, wannan babu wani laifi a ciki, ko da waɗanda suke fassara cewa annabi Adam da zuriyarsa, to ai su ma iyayen annabi ma suna daga ciki, misali ka kaddara ma haka. Iyayen annabi ma suna daga ciki. So balle kuma abin da nake so duniya ta fahimta shine kamar yadda ko da fassara ɗaya ne za a samu tunda akwai waɗanda ma suka mata fassara da cewa annabi Muhammadu da al'ummarsa akwai waɗanda suka fassara ta da al'ummarsa to a yau idan hmm. e eh, kwarai da gaske so saboda haka idan an ce da al'ummarsa har iya dai ba za ka kawar da ma su iyayen annabin a ciki ba ba za ka kawar da su a ciki ba sannan abinda nake so mutane dai su gane wallahi a yau inda za a samu fassara guda ɗaya da ta ce wa walidin wa ma walada tana nufin mahaifan annabi da annabi sai a samu fassara dubu da suka ce annabi adam ne da zuriyarsa wallahi fassara shi da annabin shi ya fi ma kusa saboda wa anta hillum bi hadal balad idan muka ɗauki siyaƙin ayar wa anta hillun da wa ake magana ana magana ne akan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to ko da fassara ne guda ɗaya ta mm. fassara shi da annabi da al'ummarsa ko annabi da iyayensa a ce an samu fassara dubu akan annabi Adam da al'ummarsa to fassaran da ta fi kusa da daidai din ma shine annabi Muhammadu ya zo ciki to saboda haka wato abinda nake so mutane su fahimta ba wai dan jamhur sun fassara ta da kaza shikenan wannan shine zai tabbata cewa to shine abin da yafi karfin dalili ba a'a sarki zaki ko mutum dubu ne in suka kawo abu sai mutum ɗaya ya saba musu sai ya fi su dalili to ana rinjayar da maganar mutum ɗaya ɗin saboda ƙarfin dalilinsa to abin da nake so mutane su fahimta kenan akan wannan matsalar saboda haka alƙadi har a yanzu baka yi kuskure ba kuma yana da kyau kan wannan ɗin ma wanda Uh, ina gani a tsakiya ka zo ka ce ka yi kuskure wanda sarki zaki nake so duniya ta ji a inda ya zo daga baya hmm. ya janye waɗannan ɓangare guda biyu a inda yake nuna wa duniya hakan kuskure ne wannan ɓangare guda biyu ɗin ɓangaren fassaran wa walidin wa ma walada da kuma ɓangaren cewa duk wanda ya ce iyayen annabi ɗan wuta ne to ubansa ne kan waɗannan ne ya janye to mu je na biyu ɗin akwai wani kasa ɗina da yake ta yawo dangane da matsayin iyayen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to yan uwa al'ummar musulmi na karanta suratul baladi alarama mai mana ita da Allah yake cewa bismillahir rahmanir rahim na'am لا أقسم بهذا البلد بعد بسم الله الرحمن الرحيم الله يتي لا أقسم بهذا البلد ina rantsuwa da wannan gari ko kuma ba sai na rantse da wannan gari na makka ba duka malaman tafsiri da waɗanda suka ce lamun nafiya ce da wanda suka ce lamun za'ida ce duka kowanne fassara ka ɗauka a ciki yayi sai Allah ya ce me wa anta hillun bi hadhal balad Allah ya ce wa anta kuma kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hillun bi hadha albalad mai sauka ne a cikin wannan gari na makka ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wa sai Allah ya ce me wa walidin wa ma walad Allah ya ce wa walidin da iyaye wa ma walada da abin da suka haifa to ni na jingina wa walidin wa ma walada akan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama da iyayensa to babu shakka malamai da dama sun kirawo ni akwai Dr. Jamilu Zarewa Allah ya saka masa da alkhairi yayanmu ne kuma malaminmu ne ya ce jamhuru sun tafi akan wa walidin wa ma walada akan annabi Adam da abin da ya haifa to wallahi mu da kuke ganin mu akan wannan kujera mu fa ba malamai ba muna iya daidai muna iya kuskure saboda haka in yi kuskure a matsayina na dan adam menene abin mamaki jama'a ana mun wahayi ne jama'a ina karɓar wahayi ne to wannan kuskuren na amsa Allah ya bani ikon gyarawa Allah ya bamu ikon gyarawa to jamhur sun tafi kan cewa wa walidin wa ma walada annabi adam da abin da ya haifa saboda haka ba wai nan ba duk inda aka ji mun yi kuskure wallahi mu ba wasu ma'asumai bane muna iya daidai muna iya kuskure kuma duk wanda ya ga kuskure kofa a buɗe take ko a waya ko a gaba da gaba ko saƙo ko ka gaya ma wani ya isar mana wallahi mu kofar mu a buɗe take masu suka da masu zagi muna roƙon Allah maɗaukacin sarki da mu da su duka Allah ya yafe mana Allah ya haɗa mu a gidan aljanna wallahi duk wanda ya zage ni na yafe masa wanda ma bai zagan ba sai nan gaba zai zage ni na bashi dama ya zagan Allah ya yafe masa da ni da su duka Allah ya yafe mana Allah ya haɗa mu gidan aljanna wallahi mala alkalin an an zage ga kan annabi sallallahu alaihi wasallam lada ne lada ne <laughs> to to sarki zaki wato abu da nake so in fitar wa mutane a jikin wannan janyewa da shi alkadi ya zo ya yi akwai abubuwa guda uku da nake so al'umman musulmi su mai da hankali a kansa. Batu na farko a lokacin da yake cewa wato ya janye a kan faɗin cewa wanda duk ya ce a iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam yan wuta ne to ubansa ne yake wuta eh. da farko duniya yana da kyau su fahimta ka kalli fa wanda aka cutar din wa aka cutar an cutar da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sarki zaki lokacin da fa aka cutar da manzon Allah ga duk wanda yake da imani yana iya ma losing control ma kai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin su na Umar suna iya fille kan mutum hmm. to amma abun mamaki ita ce a nan, kalmar cewa ubansa ma yana wuta hmm. ai wannan kalmar ba komai bane wallahi a yayin da aka taba annabi sallallahu alaihi wa sallama ai wannan kayi kokari ne ma a cikin jaruntan ya kamata a ji wata kalmar da ma tafi ma haka din saboda ai wannan abin da ka yin shi ne ne abin da ake bukata ne abin da ma ake nema wannan daidai ne ka yi daidai ne ka yi kuma abin da ake so dama mutum ya ji ya fifita son annabi sama da kowa sama da komai wannan duk ka shi ne akan kishin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi saboda haka wannan babu kuskure har a gobe har abada har duniya ta nade babu kuskure a cikin wannan sannan abu na gaba abinda nake so har yau alƙadi ya fahimta cikin fassaran wa walidin wa ma walada na faɗi batu ɗazu ko da za ka ɗauka akan annabi adam da abun da ya haifa har yau dai za ka ce zuriyarsa ne saboda haka za ka jefa iyayen annabin ma suna daga cikin zuriyarsa wannan har yau dai fassaran tana nan ba za a cire iyayen annabin ba sannan abu na biyu Wa aka ɗauko ake ba da labari a cikin ayar. Da Allah ya ce, wa an hillun bi hadal balad da annabi Adam ake batu a nan ko da annabi Muhammadu. Siyaƙi a nan ta koro kan annabi Muhammadu ne, siyaƙin ta koro kan annabi Muhammadu. To sannan wa walidin wa ma walada, aɗafi ne, aɗafi ne, wawun ɗin wawul aɗafi ne. yau idan ka fassara ta da ma iyayen annabin to menene kuskure tunda aya ce wanda tana tattare da ihtimali kai alƙadi abin da nake so in tabbatar wa duniya tunda wannan ayar ihtimali ne a ce ma kai ne ka fara fassara ta da haka a yau to fassaran ka daidai ne wallah za mu bi shi eh fassaran sa daidai ne za mu bi shi na'am kuma ai ihtimali duk ayar da aka ce ihtimali sarki zaki wanda bata ayyana bata yi ta'ayini ba to akwai dama akan bayaninta kuma bayanin nan bata kare ba daga nan zuwa tashin alkiyama za a yi ta bayani akanta to saboda haka abinda nake so alkadi ya fahimta duka waɗannan fiskokin babu wani kuskure da yayi sannan sarki zaki a ciki akwai na uku din shine abinda nake so mutane su fahimta akwai wani abu da ya kama da shubuha a lokacin da ya warware matsalar shi yasa sai waɗansu su ba su gama ma fahimtarsa sosai ba duk da alhamdulillah lokacin da ya kokari ya janyen ta fiskar janyewan mutum ko mutane sun kasu kashi biyu wajen fahimtar janyewan akwai waɗanda suka ɗauki fahimtar janyewan ya janye har da yadda yake kallon iyayen annabi ‘yan aljanna ne, yanzu ya dawo yana kallon su a matsayin ‘yan wuta kenan. Hmm. Amma wannan sun fahimce ta ne gwargwadon janyewar da ya yi a kan wancan kalma da ya ce duk wanda ya ce iyayen annabi ‘yan wuta, ubansa ne ke wuta, da kuma fassaran wa walidin wa ma walada lokacin da ya ce wannan shine kuskuren da ya yi to amma kuma bai yi ƙara bayani akan cewa fato faɗinsa cewa iyayen annabi kuma har a yanzu yana kallon su a matsayin 'yan aljanna to wannan shi yasa mutane sai suka faɗa suna ta tunani to ko har da wancan ɗin ma ya janye tunda bai fito ya ce lallai yana nan akan cewa iyayen annabi fa 'yan aljanna ne amma a wa'yancan fiskoki guda biyu ne kawai ya janye ba. Shai kamin ka ci gaba. Na'am. kamin mu je wurin wallahi ina jinjina ba irin malluma ire irinsa wanda in aka zo aka nuna cewa a ba fahimta ba kamar kan da kai magana da kan da wasu jamhur jama'a irin su abul fata da sauransu da su malam musa aka zo aka yi magana kaga wani zai iya yana gani kamar yana girma kai zai yi girman kai cewa kamar a ai shi ma malami ne kamar to bari zai kara ko kuma ya haushi ma ya zo ya magana to amma eh. da ya humble kan shi kuma ya ji maganan da kai, kuma hajji bayani a nan kawai wallahi ina jin akan haka. da Ai wato sarki zaki. Na'am. Wato ni kaina dama ina da jinjinawa ta musamman a wannan kilif na ƙarshen wanda ya yi ɗan, wanda kusan shi ne zan haɗa jinjinawa zuwa gare shi na musamman. Amma dama wannan yanar da mutane suka ɗauki watan manufofi akan abun amma Allah ya sani tun lokacin da eh. ya ce yana kan yadda annabi ya yi batu kan iyayensa na'am wataƙila ai akwai wata magana da ya faɗa makamancin haka sarki zaki na'am eh. wato yana nan akan yadda annabi ya bar iyayensa to kaga a wannan akwai waɗanda suka yi fahimtar maganar a wajen fahimta iri biyu akwai waɗanda suka ɗauki wannan abadin cewa to ko yana nufin tunda an samu hadisi kawai da ya ce inna abi wa abaka finnar to shi ma yake nan ya ɗauki wannan hadisin irin mu kenan gaskiya yawa tun masu wannan to amma sarki zaki ni kaina tun a wannan lokacin ai na yi ihtimalin wannan maganar a wajen ina kallon cewa bai fito ya faɗa da kansa a fili ba Eh, kuma yawa bai faɗa a fili ba don haka akwai wato wato shubuha a cikin magana ɗin sannan daga baya daga cikin husnu zanni saboda dama an ce zannu bil mu'minina khaira hakika abin da ya bijiro mun nace to ko kuma yana nufin tunda an samu wani hadisi da annabi da kansa ya faɗi tsatsanninsa daga tsarkaka wato inda annabi da kansa ya yi bayanin tsatsanninsa tsarkaka to yana nufin wannan bayanin ne tunda annabi ya riga ya tsarkake tsatsanninsa saboda haka tsatsansa mai tsarki so yana nufin wannan bayanin ne ni kaina na yi wannan tunani har ga Allah to amma eh, eh, alhamdulillah tunda Allah ya sa alkadi da ya fahimci kamar akwai shubuha da aka fada cikin matsalar ya fito ya yi bayani wa mutane fa kar su ɗauka fa ya janye daga cewa iyayen annabi ‘yan aljanna ne a'a fa <laughs> yana nan akan iyayen annabi ‘yan aljanna ne kuma ba wanda ya isa ya gamsar da shi akan cewa ba ‘yan aljanna ba ne don duniya su sani fa shi janyewan sannan fa akan wancan fassara da ya yi ce ya yi kuskure da kuma faɗin cewa ah, uban oye eh, wanda duk yace iyaye annabi sallallahu alaihi wasallama suna wuta to ubansa ne to wannan kawai ya janye amma fa bai janye akan cewa ba ɗan aljanna bane a'a har a gobe babu wanda zai gamsar da shi cewa hmm. iyayen annabi ba ɗan aljanna bane daga nan zuwa tashin alkiyama bai ga mutumin ba da zai iya gamsar da shi akan haka to hmm. alhamdulillah sarki ki ka saka mana wannan din na karshen saboda duniya ta ji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 wa walidi wa ma walada shine kuskuren da ne amma ban taba har tashin kiyama ba wanda ya isa fahimtar da ni iyayen manzon Allah na wuta wallahi ba shi domin nassin alqur'ani abinda Allah ya ce da mu wa ma kunna idan ka ji imani da shi to sai mu yi azaba to annabi Isa ya tafi annabi Muhammad wulida yatim al-ab ya an haife shi ba babansa ma ya rasu annabi Isa ya tafi ba aiko annabi ba kai ka isa ka yanke masa hukunci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 ai wato abin da nake so sarki zaki ka gane eh. dama tuni alkazi zuciyarsa cike take da hasken cewa iyayen annabi ba ƴan wuta bane bai taba ji a ransa cewa ƴan wuta bane na'am wannan shine abin da zai ƙara tabbatar ba kuma za ka rika lura aktin ɗinsa da eh. yanayin yadda yake isar da saƙonnin eh, yadda abin yake cizonsa da yadda abin yake damunsa wannan ɗaya daga cikin abin da yake gwada tuni dama ba yi da wannan aƙida idan ai ya faɗa kiransa ma aka yi akan waɗannan janyewan da ya yi ɗin wannan janyewa da ya yi ɗin ma shi eh. kansa kiransa aka yi To amma fa kar waɗanda suka kira shi su ji cewa fa ya janye don yanzu wannan saƙon zai ƙara tabbatarwa waɗanda ma suka kira shi su sani fa ba wai ya janye har da cewa iyayen annabi ɗan aljanna ba ne. don su gane haka kar su ɗauka kiran da suka masa ya janye cewa wajen aljanna ne to alhamdulillah sarki zaki wato abin da nake so a mu ɗauka a nan shine dama na faɗa alƙadi duka fiskoki guda biyu ɗin ma baka yi kuskure ba babu wani kuskure da kai a cikin waɗannan fiskoki guda biyu ɗin fi babu kuskure kuma eh kuma abin da nake so in ƙara tabbatarwa duniya a nan cikin zancen wannan bawan Allah hakika kamar yadda ɗazu ka faɗa sarki zaki yadda na fahimci alƙaɗi mutum ne wanda bayi da girman kai na ɗaukan gaskiya da kuma fahimtar daidai daga wanda ma ya saba masa mun yi program da kai a wannan shafi wancan karo ina daga cikin wanda na zo na ce ya fito ya gaya wa duniya menene don mutane an shiga shubuha wasu suna nan ba su gane ba hmm. ya fito ya faɗa a fili don a fahimta alhamdulillah ko saƙon ya iske shi ko bai iske shi ba amma dai yanzu duk duniya sun ji zantukan nan daga bakinsa ga fa aƙidarsa aƙidarsa iyayen annabi ɗan aljanna ne iyayen annabi ɗan aljanna ne kuma wannan ita ce aƙida ta daidai ita ce aƙida ta dukkan mutumin kirki masoyin manzan Allah mai kishin manzan Allah duk wanda yake kishin manzan Allah ita ce aƙidarsa watan ya kawo batu na al'imamu shankidi Allah ya saka masa da alkhairi al'imamu shankidi yana daga cikin wanda ya bijirar da ayoyi na tabbatar da cewa lallai iyayen annabi nan suna daga cikin alul fatra kuma ya kawo ayoyin Alƙur'ani irin su zira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun kamar yadda nayi kwatin wannan a wancan aya a wancan sati da ya gabata irin su wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum hazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum kaga irin su kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadhabna wa qulna ma nazzala Allahu min shay to kaga wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake tabbatar da duke na wanda sako na manzanci bai iske shi ba to Allah ba zai azabtar da shi ba ai akwai wanda yake cewa sarki zaki wai to menene abin da yake tabbatar da cewa su ɗin 'yan aljanna ne akwai nassi ƙarara da ta ce ‘yan aljanna ne? nace masa to menene hukuncin wanda Allah ya ce ba zai azabtar da shi ba me sakamakonsa? Allah ya ce wa makunna mu'azzibina ba mu kasance masu azabtarwa ba. To idan Allah ba zai azabtar da kai ba to me zai maka? <laughs> Na'am? Ai biyu ne. Eh, eh, eh, eh dole a samu dai biyu. Na'am? maka fura ko yawwa to ka gani yanzu sarki zaki kaga ai akwai hatta ashabul a'raf waɗannan ashabul a'raf din su ne wanda aka auna ayyukansu masu kyau da marasa kyau yayi daidai mai kyau din bai rinjayi mara kyau din ba mara sai aka ajiye su a suka zama ashabul a'raf to yanzu ashabul a'raf wane hujja za ka saka su aljanna da wane hujja amma kuma ka saka su a cikin aljanna me yasa Allah tarin jayi kushinsa da wannan kai hukunci na cewa to su ma aljanna za su tafi su saboda haka yana da kyau mutane su fahimta a dangane da iyayen manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ibn al-arabi abun da yake faɗa duk wanda yake taba iyayen annabi wannan la'antacce ne shi ya ibn al-arabi eh la'antansa ma yayi so saboda haka mu kula a dangane da abin da ya shafi mahaifan manzon Allah wallahi zai iya taba imanin mu ba cikakken musulmi bane da zai taba ba cikakken mai imani bane da zai taba iyayen manzon sallallahu alaihi wasallam ina hakika zai taba iyayen manzon Allah ba musulmin ƙwarai ba ne zai taɓa iyayen manzon Allah duk wanda ya shagalta cikin taɓa iyayen annabi sallallahu alaihi wasallama to ba mumini ba ne hmm. duk wata magana da wani zai ɗauko ka ce wai an samu hadisi cewa inna abi wa baka finnar ka a irin fassaranka ka je ka ɗora mahaifin annabi a inda hadisin ba a taɓa samun hadisi guda ɗaya da ta ce baban annabi ko mahaifin annabi ko mahaifiyar annabi suna wuta ba babu wannan hadisin to sannan kuma abu na biyu kamar yadda kullum muke gaya wa mutane idan ka ce inna abi wa abaka inna bawa sun saba kiran baffa da baba hmm. sun saba kiran kaka da baba kuma duka alkur'ani ya tabbatar da wannan a baffanninsa akwai irin su abu lahab wanda na sikarara ya tabbatar da halakakku ne kamar yadda Allah ya ce ya da abi lahabin me yasa baka dora ma'anar akan abu lahab in ma ka ɗauka hadisin ya inganta a wajensa a wajenka saboda ƙoƙarin dai komai abin da ya zo a cikin sayi muslim sai ka tabbatar da shi ko ma yayi karo da ayoyin alkur'ani ko da yayi karo da ayoyin alkur'ani dole sai ka tabbatar da shi to ka je a matsayin wanda ka tabbatar da hadisin ka ɗauki ma'anar mana akan Abu Lahab ake nufi. Sai yi hakuri. Misali, da na so ka fara ko daidai ne. In an ce Ibn Adam ya manansa. Na? Ibn Adam ya manansa. Eh, Ibn Adam? Eh. Eh, ma'anarsa. Oh, network. ko ka ce eh kai ba mu ji ba ibnu adam eh eh dan adam dan adam wane ne adam wannan adam na'am wallahi maganar tana ɗan yankewa kuma anan wane ne wannan adam dan adam wane wannan eh, eh, annabi Adam kenan. Annabi Adam. To wanda ya eh. ba kansa cewa shi ma Ibn Adam dan Adam. Annabi Adam ya fi shi. na'am shi wanda ya dauke ba wa kansa ce shi ma adam ne to annabi eh. adam ya haife shi very good <laughs> sarki zaki Allah ya saka maka da alkhairi very good very good sarki zaki ai sarki zaki wato abubuwan ga duk wanda Allah ya haska masa abubuwan fa a fili suke na'am ka san yadda na ji wani ko yana kokari wai ya ce duk inda aka ce inna abi to dama za ka ɗauki baban wani ne ba babanka ba ne Eh. ai ba walidi ya ce ba sarki zaki ba walidi ya ce ba ba mahaifina ya ce ba kaga masu irin wannan magana ba su iya rarrabe ba su iya rarrabe mahaifin da ya haife kan tana da keɓantacciyar lafazi a larabcin hmm. saboda walidi mahaifina kenan wanda ya haife ni amma abi yana ɗaukan kakana yana iya ɗaukan baffana bisa nassin alkur'ani nabi Yusuf lokacin da yake cewa ittabatu millata aba iya sai ce Ibrahim wa Isma'ila wa Ishaqa wa ya fara ambato Annabi Ibrahim ya fara ambato to me yasa bai ambaci babansa Annabi Yaqub da ya haife shi ba tukun sai ya fara ambaton Annabi Ibrahim to na'am to kaga wato mutane yana da kyau su fahimci wannan ala ayi halin maganar cewa hadisin nan ka kaddara yana cikin muslim ko da ka ɗauke shi a matsayin wanda ya inganta ɗora ma'anar akan abu lahab ka sama wa kanka mafita mm. idan kuma kamar mu wanda kwata-kwata ma ba mu yadda da ingancin hadisin ba to ya yi karo da ayoyin alkur'ani ya yi karo da ayoyin alkur'ani mm. eh kuma hukunci ayoyin alkur'ani kat'i ne kat'iyu subuti ne shi kuma hadisan manzon Allah zanniyu subuti ne hmm. ya zaka haɗa kat'i da zanni shi fa hadisan manzon Allah wajen hukunta su ma baki ɗaya zato ake hmm. kaza ya faru zato yake zato ake amma wallahi ayoyin alkur'ani tabbas ne kat'i ne Mm. so saboda haka abin da nake so mutane su fahimta kuma da Allah su daina mamaki wai yau don kaji ana raunanta wani hadisi a cikin sahihul bukhari ko sahihul muslim ya daga maka hankali babu wani bangaren malamai da ba su yi wannan ba kwanakin baya mun yi wani karatu a nan a inda na bijirar da kusan hadisai guda goma sha bakwai wanda hatta a Sheikh muhammad Dasiruddin al-albani tsakanin sayyid bukhari da sayyid muslim wanda ya yi ta raunanta su sosai to ashe kenan wanda zai zo ya raunanta wani hadisi da ya taba iyayen manzon Allah wala shi ya fi cancanta da ya raunanta kuma hadisan da ma Muhammad Nasiruddin Albani ya raunanta wallahi galibin su wasu ma idan ka lura ba wai sun taba sukan annabi bane ko sun taba janibin annabi bane ko wani abu makamancin sa amma kuma duk da ya raunanta su me cewa in ka kai wannan magana in ka kafurta in ka ce baka yarda da wannan hadisi ina biwa bakan nan yake ya fito buhari da musu ya fito muslim in baka yarda ba ka kafurta bi mana ka kare ta annabi da kuma a nan ku aka a nan kuma aka zo aka karanta hadisi a cikin ah, buhari da muslim cewa annabi haske ne kuma ya ce wai ƙarya ne ba wani aske ba eh, eh bai kafir eh eh eh manufa eh, eh. ya kafurta amma kai ka zo ka ce eh. ta cewa annabi haske ne sa'an ka je ka ce wa annabi ya sunan shi dan ƙarya ne yana yawo wai yana tafiya wai zufa yayi zufa ya gaji bi ma'ana an ce wai girgije na yi masa ya sunan shi nan ana ba ta sauka kansa ko mene wani maganganu dai ya zo ya yi

Wato na farko abin da nake so Mr. wato abin da nake so a ah, sarki zaki ka dan fahimta a cikin waɗannan zantuka din. Kaga a ah, wanda zai ce maka wai ka kafurta saboda ka karyata hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama to ka gaya masa cewa hadisan da a ah, Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya raunanta a cikin Sahih Bukhari da Sahih Muslim kenan shi ma ya kafurta kenan saboda ya karyata waɗannan hadisan ko ya ce musu masu rauni ya soke su ya kafurta kenan kuma duk wanda ya yadda da cewa ba su inganta ba kenan shi ma ya kafurce wa hadisan annabi kenan ka magana na sosai sosai kuma wallahi abinda nake so musamman wani bangare ba ina nufin wahabiya duka ba don ya zama ana adalci ba ina nufin wahabiya duka ba eh, amma don Allah daga wasu daga cikin ɓangare an fi samun su da irin wannan ɓangaren gaskiya gaskiya cewa duk wani abu da za a ɗauko shi yana ɗan girmama annabi ko yana daraja annabi sai a ga ana ƙoƙarin kamar a yi condemning ɗin wannan amma duk abun misali za ka ga yana ɗan taɓa janibin annabi ma sai ka ga ana ƙoƙarin a tabbatar da shi to wannan wani irin hukunci ne ake yi haka Wato ina da misalai da yawa, ina da misalai da yawa wanda sarki zaki wa insu lokuta wallahi dan kar wani ya ce ba haka ba. Zan zo in saba misalai da yawa a inda hatta misali batun hasken da kake faɗa ai alqur'ani ne misali da yake cewa kad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin mm. wani irin haske ya zo muku da littafi wanda yake mabayyane kuma a fassara wannan hasken an samu malaman tafsiri da yawa da suka fassara annabi da hasken al ɗabari ya fassara wannan haske da annabi muhammadu al-imamu ya fassara wannan hasken da annabi muhammadu al-imamu ya fassara wannan hasken da annabi Muhammadu. Al-Imam Shankani a cikin Fathul Gadir ya fassara wannan hasken da annabi Muhammadu. Abu Ja'far a cikin ma'anar Kur'an ya fassara wannan hasken da annabi Muhammadu. Haka nan idan ka koma zaka ga malamai da yawa irin su Abu Ja'far ga sunan da yawa wanda sun fassara wannan hasken da Annabi Muhammadu amma wallahi abun mamaki sai ga wani ana rikici da shi wai akan kace Annabi haske wallahi to to to menene abun mamakin a ciki kuma sannan Allah ne fa ya tabbatar sai mutum ya zo in kace masa to Allah ne ya ce qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin nurun din sai ya koma yana kokarin yayi tawilin ta akan ya sake mayar da ita akan alqur'ani akwai masu wannan eh ka san wai wai in an haske ne amma ai gidansa ana kunna fitilla yin dare yayi shi na ce duwa eh. wannan shi wallahi tallahi wai gida ana kunna fitilla a inda dare ana kunna ana kunna fitilla To, to da Allah a daina, wallahi alal akalli waɗanda suke irin wannan su dawo su yi koyi da irin su alƙadi irin su asadu sunna a wannan layin, a wannan layin nake magana. Eh su yi koyi da irin su asadu sunna irin su alƙadi alal akalli wallahi za su dan samu sauki. Kuma wallahi kar ka je saboda ah, ka da wani bangare kuma ka san sarki zaki wani lokaci. Kim wani bangare ne daga cikin musulmai kin wani bangare ne yake haifarwa mutum haka eh idan ka je ka tsani wani bangare shi yasa ba a son mutum ya zama haka yana ɗaya daga cikin abin da yake takaita maka karban gaskiya da daidai adalci ka karbi adalci ka karbi gaskiya eh kurkuri da gaske ah, to an wayi gari har a cikin ku wasu da yawa ana ɗauko maganar eh, kambama annabi kare layin annabi sai a ce a ah, wannan bangare kaza ne ismin da bangare kaza su ne kawai masu kare annabi kenan kai ka cire kanka wai domin suna son su burge ɗan ɗariku da ɗan shi'a. Wato annabi in ana girmama annabi an burge ɗan ɗariku da 'yan shi'a kenan. Annabin nan da mu da kai duka annabin namu ne fa. Da mu da kai duka annabin namu ne. Ko? To amma watakila saboda ɓangaren da shi yake tuhumar su suke na kambama bangaren annabin suke girmama bangaren annabin kar a ce na yi son rai a yi haƙuri su suke wato karma bangaren annabin tun da hala su suke ma maulidin annabi suke kaza na annabi da shauransu a yi haƙuri to da Allah abinda muke so mutane su fahimta kar ya zama saboda ƙiyayya saboda ƙin ka ga bangaren da suka saba maka har ka je kuma abin ya shafi annabin Ba ka kare janibinsa baka kare ɓangarensa idan an faɗi wani abu na girma ga annabi ka koma kana faɗa da abu in an faɗi abu na wanda zai taɓa martabansa ka je kana kare abu wannan zai zama abun kunya ne ma zai zama abun kunya hmm. su saboda haka mu abun da muke kiran al'umman musulmi duka su fahimta annabin nan duka namu ne kamar yadda dukkanmu muna cewa a'a a yi koyi da annabi a so annabi a yi koyi da annabi a so annabi to kar mu wayi gari kuma idan an ɗauko yanzu misali sarki zaki ka ɗauki babanka sai ka ji wasu suna yabon babanka sai ka ji da aka zo ana taɓa babanka sai ka ji wani yana faɗa yana kare babanka ai ya faranta maka ya faranta maka sarki zaki ya faranta maka haka ne ko To amma sai wani kuma idan an zo za a jingina wani alkhairi na babanka a ce ga alkhairin sa kaza da kaza da kai wani kuma yana tsarewa yana ce ba haka ba yana karyatawa yana dan Allah wannan daga cikin waɗanda suka yi wannan waye masoyin babanka wallahi wanda ai wanda ya babban makiyina ne gaba ɗaya ma ba na to very good to sannan wancan ɗin da yake faɗan abubuwa waɗanda ba su dace a kan babanka ya cutar da kai ko kuma ya kyautata maka ne ya cutar da ni ya cutar da ni sosai da Allah ma to sai mu dawo mu ce balle annabi sallallahu alaihi wa sallama ballantana annabi sallallahu alaihi wa sallama da mahaifansa annabi ya riga ya faɗi matsayin mafitarsa kuma ga ƙarin bayani ƙarƙashin faɗin Allah idan aka ɗauki wannan tafsiru Fakhruddin Razi a inda Allah madaukakin sarki yake cewa wa taqallubaka fis sajidina jujjuyawarka daga cikin masu sujada wannan ma akwai ihtimali akwai malamai da yawa lalle suna fassara wannan lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake sallah tare da sahabbansa hmm. wannan shine ma'anan wa taqallubaka fis sajidin to amma akwai irin su Faruddin Ar-Razi da suke ganin cewa a fitan annabi daga tsotso mai tsarki baka fi sajidina tsotson manzan Allah daga sajidina ne hmm. daga tsarkakakke ne so saboda haka a nan wallahi sarki zaki idan kana kishin manzan Allah duk wanda kuma yake kishin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yau sai ka ji a duniyan nan ga wasu can suna ce ai iyayen annabi yan wuta a uzu billahi suna ta faɗan haka suna ta maimaitawa rana ɗaya sai ka zo ka ji ana ce a'a wannan ai maganan ƙarya ne ai ga wata magana da ta ture wancan maganan ta ce ba haka bane in dai kai mai kishin annabi kawai abin da ya kamata ka ce a to alhamdulillah dama haka nake so in ji sosai sosai hmm? sosai to amma ka ga mutum yana faɗan abun bisa alfahari bisa alfahari har mutum yana cewa wai ya faɗa ma is mean that tunda ya fahimci hakan yana ɓatawa masoyin annabi rai yana ɓatawa mai kishin annabi rai masoyin annabi in ya ji haka baya jin daɗi da ya gane hmm. lallai dukkan masoyin annabi hakan baya masa daɗi to sai ya ce to bari tunda ya san abun da yake ɓata masoyin annabi rai to ya san ta inda zai taɓa shi na'am bari ma kawai ya ce iyayen annabin kaza ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi sarki zaki kullun wannan abinda nake tunawa sai in ce wannan kalmar fa daga wanda ba musulmi bane za ta fito amma kuma bata fito daga wanda ba musulmin ba sosai ya fito daga musulmi wai daga musulmi ne wannan maganar take fitowa hmm. kuma idan ka ce masa wani hadisin ne ya ce mahaifin annabi abdullahi sai ya ce maka a ah, wai wannan sabon salo ne ina aka taba irin wannan tambaya ai da tambaya wai suna wai tsuntsu na da wani suna suna ne banda su wai ana sai muka ce ƙwarai da gaske ai nassi ya tabbatar ana iya samun uba wanda ba wanda ya haife shi ba nassin Alƙur'ani ya tabbatar da haka hadisai da yawa sun tabbatar da haka Hmm. to da kun tabbatar da haka to ai kaga magana ta kare yanzu kai ne da kace Abdullahi ake nufi da Amina sai ka kawo inda aka ce Abdullahi da Amina suna wuta kai zaka kawo haka hmm. idan kuma baka kawo ba to kaga ya nuna wannan duka zantuka da kake faɗa baka da hujja duk wanda yace iyayen annabi suna wuta idan wani yace ce ubansa ma yana wuta ya yi daidai idan akwai kalmar da ta fi haka ma an a gaya wa mutum daidai ne na'am To, eh. Eh, alhamdulillah na gani lokaci ya kai. Mm, eh, insha Allah sarki zaki. Mm. Alhamdulillah za mu bude layi kenan. Rubuta namba din mu. Insha Allah. mu tsaya kan topic. Mm. Na'am. Uh, za mu fara intik Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Na'am kola ya suna daga Suna na Murtala Muhammad ana kiran ka daga Sokoto karamin hukumar mulkin gada. To masha Allah malam Murtala. Malam Murtala. Malam yana jin kai na amsa. kuma mana roƙon Allah ke kuma mana wa'annan mutane masu wannan da'awa so gane cewa uwayen annabi sun fi uwayen kowa na'am kuma san cewa babu yadda za a yi su zo suna kururu ana zagin su sahabbai ta gehe guda kuma su dawo suna cewa ana zagin yayan annabi suna zagin yayan annabi Allah ya gyara Allah ya kyauta ba wani zagi da za ka yi wanda ya munin ka cewa ya annabi dan wata ne babu shi na'am mai munin zagi ne daya annabi masha Allah to eh? masha Allah mun gode maka sosai Allah saka da alkhairi mun gode mun gode mun gode masha Allah all okay good uh na zuwa shekh service na kan tiktok pik yana da wuya assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaika salam kola ya sunan kargan da ke kira sunana ibrahim ina kira daga ibadan to masha Allah malam ibrahim kana tare da shek ahmad imam akan wannan layi na'am ina gaishe da maulana sosai sannan kuma ina jinjina da irin wannan karatun da ake fitowa da shi gaskiya ina jin daɗi sosai Allah ubangiji ya saka musu da alkhairi amin Allah ya saka da alkhairi sannan shi ya dan yi kwana biyu wallahi ban gan shi ba akan TikTok na ga yana dan bude gidan shi wayyo Daga kuma kwanakin nan gaskiya ina dubawa na samu ina ganin shi wayyo ke cewa lafiya kuwa Maulana ba na ganin shi yana zuwa yana bude gidan shi yana mana karatu akan TikTok wayyo ka san malluma dole ana ana musu uzuri ah. haka ne wallahi da ke kasan akwai abubuwa da yawa da suke giftawa wasu lokuta e, akwai abubuwa da yawa da suke giftawa sai kaga wani lokacin yana dan wahalar da mutum haka amma in Allah yadda za mu ci gaba dai lokaci lokaci in Allah yadda to maulana muna zumayen ku muna jira insha Allah Allah to da alkhairi da karatu ƙara fito mana da hujjoji da suka nuna cewa Wa'annan mutanen makiya manzan Allah ne a fili wanda kawai duk inda kaga darajar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mm. kaga wasu bangare banda wa'annan mutanen su a duk inda suke kawai su ga ba a girman manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam sannan kuma annabi ya fi mana kowa shi ya samu mu iyayensa bayan da za a yi ma babu babu Allah ubangiji ya tsaya wannan kalma ke faɗa. Amin. Gode. Amin. Amin ya Amin Na gode. Na gode Malam Na gode. Assalamu alaikum. alaikum Barka ka dai kola sunan ka daga na ke kira? Na kira daga wannan Tarabulus. To masha Allah eh, Malam Usman kana ta da Shak Ahmad Imam akan wannan layi. wallahi ina gaishe da malam sosai sosai Sheikh eh, Malam Ahmad ma yana ji to barka haka sannu mai war haka da godiya da fata alkhairi gaskiya ina jin daɗi irin karatukan da ake sosai ma masha Allah alhamdulillah alhamdulillah da gaskiya insha Allah amin amin amin mun gode mun gode mun gode kuma kira na Allah saboda lokaci mm. eh, insha Allah assalamu eh, ban sa abin da sa kan ban alaikum. Wa salam. Kola ya sunan kira? Ya sunan naki kira? To, masha Allah, Malam Sani Abubakar kana tare da Sheikh Ahmad Imam a kan wannan layi. Malam Sani. To, barin ba wani dama inda na ce ɗin na damun ka. Eh, matsalar ne ɗinsa. Hmm. ne kawai akan wa'yansu abubuwa akwai abin da ya kamata malamai ne hurumi ne na malamai. Eh. ba kowa ne zai dunga ta gaba shi da mai da magana a kai ba hurumi na malamai saboda su fahimtar da mu haka ne na'am wannan maganan ka gaskiya ne amma me kamar me kake nufi maganan ka haka ne kamar ita magana kan wani ya aibanta iyayen annabi ya ce su ƴan wuta ne hmm. Eh, ban sani ban sani ba ka ce wai ba wai ba ya kuri ya kuri tsaya ma in ka zo wani zaka ji shi wani wuri anan amma nan dai in ba malami ba ba da wuya ka gana kawo mun kawo wani zai sa shi dai wala Allah in kira ire-iren ka eh, ya wani ma ah, shawaran da na bada kenan eh ya magana wannan maganan ka daidai ne kenan kuma na samu ai sa ni ba kowa muke ba wa dama ba ba kowa muke wannan maganan ka gaskiya ne wannan maganan ka haka ne wallahi na fahimce ka amin amin amin sai maganan sa dala sauran kira su ku ya kuri maganan sa gaskiya ne ka ga ga an ba kowane ne wai dama wani wurin ma wai an za tattauna eh, kaza kaza amma mm. malami ne ta zo ya fahimtar da jama'a ah, kaman kan da shi wannan kola ya magana haka ne gaskiya ba be ba babu mm. ya zo ya shi dai kawai wanda bai da karatu kai naka ne kawai ka karyata abin muna bayan ka goyon bayan ka karyata mm. gaskiya ne wannan ba gaskiya wannan muna mm. wani waya zai aji kamar wanda biyo mu shagaran jiya eh, mu da kai ne ko mu da eh, mara ɗayar ne wai eh. a dama yanzu ya zai mu kabala shi rasa wannan wani irin kokari eh, eh da ni muka yi program din ranan ai <laughs> Allah domin kai eh, masa wani tambayoyi cikin hadisan bai iya bai iya ma fasar bai iya ma bada bai iya yawa karanto hadisan ma baya iyawa ka ce shei shei ce wai kamar na ni wai in ba shi dama ya zo ya zauna kuma ya zo ya zauna eh ya zo ya zauna da iyayen annabi yan wuta uzbillah Mm. ai ko za gama ni da wallahi ina program malam a zo ka ce wai an yi magana cikin jawabi ma'ani baka fahimta ba kai dai zo ka zo ka ga rashin fahimtar ka ko kuma mm. a kudu duriya ko menene ko wasu ababa wasu eh. karatu wannan kan mm. amma ba ka dama ka zo ka sa min iyayen na wuta wallahi ah. ko kuwa eh. gaskiya ne gaskiya ne na dala wallahi ba zan ba da dama wani Allah ya saka sarki zaki wannan gaskiya ne ah, in dai ka eh, gamsu cewa kamar ba yan wuta bane yan aljanna ne to wallahi ga mm. amma a akasarin haka a ba <laughs> ba ne sosai ma gaskiya ne Allah ya saka sarki zaki wannan shine gaskiyar magana mm. to jama'a shai zai mana talike mana addu'a insha Allah zuwa Eh, to da farko dai abin da nake so in dan faɗa hmm. a dangane da abin da ya shafi wannan kadiyya lalle dukkan wani musulmi ya mai da hankali akan abin da ya shafi annabi don in kana taba iyayen annabi ka ji cewa fa annabi kawai kake kake tabawa kai tsaye hmm. idan kana taba iyayen annabi kana cutar da annabi kai tsaye saboda haka dukkan musulmin kirki hmm. dukkan musulmin kirki ba za a same shi yana faɗan waɗannan kalaman ba duk wanda ka ji yana furta cewa iyayen annabi yan wuta da sunan abdullahi amina to wannan kan ba musulmin kirki ba ne ba musulmin kirki ba ne ko da ya ce shi musulmi to bai zama cikakke ba kuma abinda nake so mutane su fahimta a babu wani abu wanda za a yi ibada da shi a cikin ma abinda kake so ka faɗa saboda dukkan wani abun da za ka kawo a jiki faɗa mana fa'ida ɗaya da za a iya ɗauka ka mm. gaya mana guda ɗaya wanda za ka iya karantar da al'umma su ɗauka a jiki ka gaya mana abin da idan mutum bai yi yaƙini da shi ba rashin yin yaƙini da shi ɗin me yake haifar wa shi musulmi ɗin su saboda haka waɗannan abubuwa alhamdulillah ma abinda nake so in yi albishir wa al'umman musulmi akan wannan magana wallahi sarki zaki majority kai a kashi ɗari insha Allah za ka samu kashi casa'in da sun watsar da wannan maganar bayan bayanai da aka yi ta yi wa wasu wasu da sun zarme wasu da sun sa kafansu a cikin haka alhamdulillah ko ni da nake magana a yanzu haka ba zan ce ga adadin mutanen da wasu da suke cewa lallai su da yadda suka fahimci mas'alar daban amma yanda yanzu suka gano ta ashe ba haka bane to alhamdulillah wallahi sarki zaki an yi nasara kwarai da gaske a yanzu waɗanda da suke tafiya akan haka su kansu yanzu ba za su iya fitowa su ce maka iyayen annabi ana nufin abdullahi da amina suna wuta ba wallahi ba za su iya faɗa ba wanda duk ka ji a yanzu yana faɗan haka to wanda yake da ƙeƙashewa wanda ya ƙeƙashe kuma ya yi nisa a cikin matsala ta musuluncinsa wanda shi kansa musuluncin nashi akwai abun tuhuma a ciki to sai dai shi zai ci gaba da irin wannan abu hmm. so saboda haka muna tabbatar wa musulmi duka ya ji game da lamarin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da iyayensa duk wanda ya kuma maimaita cewa iyayen annabi suna wuta to ya sani cewa dama yana faɗan maganar a matsayin la'antacce ne wanda Allah ya la'ance shi wannan shine kawai gaskiyar magana eh ko da misali a ce ya ɗauki babin yana magana akan cewa ai yana da dama a na, na, na, speech yana da dama ya faɗi abun da yake so yana da dama ya yi kaza saboda ƙasa ta ba shi dama ko kuma a wato yana da ‘yanci na da'awa ko wani abu makamancin haka to ya sani cewa idan bai tadda azabtarwan al'umma ko jama'a ba to akwai azabtarwan Allah kuma azabtarwan Allah ita tafi girma sama da azabtarwan kowa saboda haka mu mai da hankali a game da abin da ya shafi annabi da iyayensa mu mai da hankali mu mai da hankali iyayen annabi tabbas yan aljanna ne iyayen annabi tabbas ba wanda yake da iyaye irin nashi iyayen annabi tsarkakakkun tsarkakakku zababbun zababbu wanda babu wani da ya samu irin iyayen manzan Allah daga cikin iyaye duka Allah ubangiji ka ƙara mana son manzan Allah da kuma kishin manzan Allah da kuma kare manzan Allah a duk inda za a soki annabi ko a cutar da shi Allah ka sanya mu daga cikin waɗanda za su zamto masu difa'i a janibin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sarki zaki ina maka fatan alkhairi kuma Allah ubangiji ya saka maka da alkhairi da irin wannan gwagwarmaya da irin wannan jihadi da irin wannan gudumawa da kake bawa addinin musulunci baki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu rahmatullahi ta'ala wa